eto eh to a wadda to sai dai kuma a wasu kasashen na duniya daban amma duk wani awadda da ake yi a cikin kamin babu wata da ban karɓe ta ba wanda zan yi ce miki ma na jera shekaru kusan uku na karɓar award na best actor best actor best actor wanda ina sa ran idan za a sake insha Allah ban ce lalle ne ba amma insha Allah ina sa ran zan sake karba soma harkar fim a garin jos na baro garin jos na dawo kano na ci gaba daga kano ne kaduna daga kaduna ne abuja daga abuja kuma yanzu haka na dawo kano na ci gaba da sana'ar fim yanzu haka ina zama ne a cikin garin kan. ok darasi na ɗauka ake suna da yawa suna da yawa wanda a sanadiyar fara sana'ar fim da nayi na gano yanayi na rayuwa kashi daban-daban yadda zan zauna da jama'a waɗanda suke cikin harkar fim da kuma waɗanda suke waje duka sanadiyar harkar fim lafiya da kowane irin mutum eto eh a filin da ya soma ta nasa soma gane ne a matsayin jarumin tana ganin wani filin da ake cewa fim din sarki wanda sanadiyar fim din guda wasu kasashen zuwa su jihohin na arewa ake kira na da sunan fim din har gobe na fito a sarki da suna saifin layi su kamar nijar su kamaru su eh, ghana su su sokoto ne ta can ana ce mai saifin lahi saifin lahi su bayan na yi wannan kuma na zo wasu fina-finan amma dai shi wannan sarki ɗin shi ne fim ɗin da aka suma eh, gane ne eh, wacce ta fi birge ni ta rasu hafsa sharaɗin mai aya ita ce jarumar da ta fi kowace jaruma ni a guri ta fi burge ah, kanu tana cikin matsala a yanzu haka tun da muka shiga wannan sabon shekara har wannan wata ta da muke ciki tana cikin matsala ta kasuwa amma yin kika bar matsala ta kasuwa akwai alamun ah, kanu ta dan motsa zuwa wani level zuwa wani matsayi a fannin wajen kayan aiki da kuma ƙarin ƙwararru da suka sake shigowa sannan kuma da wasu daga cikin 'ya'yanta da suka zama wajen neman ilimi na zamani domin cin gaban masana'anta amma idan kika dawo kuma ɓangare na samun kuɗi a kanut yanzu ya yi ƙasa dangane da yadda kasuwan fim ya taɓarɓare saboda illan piracy da muka samu wato masu sahan masu satan fasaha da suka yi mana tutu suka haɗa mana wani gaban hantsi eh, ko kaɗan ba zai ta ne sai dai watakila ya da shi su waɗanda suke koma a ɓangaren waɗa saboda ina tunanin kowa ka gani a cikin kanin to akwai wata baiwa da allah ya mishi yake cin abincin wannan baiwa to ina ganin idan har a matsayin ka na jarumin ne abu ka motsa ka ce za ka koma yin eh, waka to za ka yi gudu ne da su sannan da hausa suke cewa tauna biyu ba shi taunuwa idan kuma ka tauna to gole ɗaya sai ya fi ɗaya aida it's either affecting kariya ɗinka ko kuma music ɗin da kake so ka shiga ɗin ka shige shi kuma bai maka amma iya tunani na gaskiya babu wasu aktoci da suke eh, fagen aktin fim kuma suke kokarin komawa mutum ɗaya ne da dama asalin shi shi mawaki ne ko kuma ce mutane biyu amma ban da su ah, babu wasu aktoci da suke kokarin komawa